A C F Z kai a wajen ashirin da uku amma ina kuna hudu sun daga ina kake ne daga yawo wata mata da minuwa ta dame ka wace mata ce da su mana wace mata ka san ka take ba su ka ba su amma nan matar munafuka ce in ta tunani sai kai tunani so ta ta take so ta take san ka haba da Allah ba me this kai ka gani ban sha mana ba ko eh sabina ba za ka ba ba za me haka ya za ka bai masoyanka abu ka gashi a hannun maƙiyinka don mu barka da zuwa sannu john sannu duk kawai shine wannan abu eh yanzu abin da nake so da ku kun san dai an faɗi lesson yanzu ba za ku je lesson ba kenan a abin da so na so na so da zan je john ka je je ku tafi da Allah lesson je ka je ka je ka na je lesson kada wani abu ya gigita maka zuciya kai ka san karatu ba ilimi ba daɗi gare shi kai haƙuri ba zan biya kar me haka da kai ibro me kaunar ka shi zai ce kai ka je je je ki je ku je dai can ki je da ke da shi ku je dai Kai iburu ne, iburu nawa, iburu ne, iburu taso, iburu iberiye iberiye Allah ya saka ke burge ni alƙura Allah sarki zo mu tafi lesson zo mu je lesson akwai karatu akwai karatu ibro iranawa yayi na hagu ikon Allah na hagu ikon Allah